sha'ban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin goma ga watan mari shekarar miladiya ta 2023 kamar da muka saba a wannan aji namu na faslul sheikh al-albani lil usul muna yin karatuttuka ne daga littafai mabambanta da suka shafi galibi ilmomi na usul a yau insha Allah za mu ɗanyi wata dajiya kamar yadda muka yi alkawari a baya mun karanta wata ƙaramar risala alwasiyatu sugura ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullah kuma dama a lokacin muka ce za mu karanta wata ƴar ƙaramar risala har ila yau daga cikin ƙananan risaloli na makarantar shi ibn Taymiya. ɗin wannan karan rubutawar alhafiz al-zahabi rahmatullahi alaihi wadda take da suna masailu fi talabil ilmi wa da ka wannan zai zama masail fi talabil ilmi wato darasi na farko insha Allah a cikin jerin gwanan wato kasusuwan wannan karamin littafi wanda ina fata mai mishi kasai uku zuwa hudu insha Allah wannan littafi yana cikin jerin gir wasu 'yan ƙananan littattafai na al'imamu al-zahabi wanda aka haɗa su waje guda aka buga su da sunan fittura sa'id wannan ɗan ƙaramin littafi shine na hudu a cikin wannan jerin giya sunan shi kamar da muka ji masail fi talabil ilmi wa aqsami wato wasu mas'aloli da suka shafi neman ilimi da kashe-kashen ilimi ɗin. wani malami mai suna Jasim Sulaiman Addausari shine ya tattara wannan ɗan ƙananan littattafai ya kuma yi aiki a kansu Allah ya saka mai da alkhairi Al’imamu zahabi ba ɓoyayyen malami ba ne gare mu dai mu da muke ɗalibai masu karambani ba ɓoye ba ne a gare mu ta yi ya zama ɓoyayye a gun wasu mutane ko wasu masu saurari babu laifi mu ɗan ambaci abu ɗaya ko biyu game da waye shi sunan shi shamsuddin muhammad bin ahmad ibn usman az zahabi ko ibn zahabi an haife shi a shekarar hijira ta ɗari shida da saba'in da uku ya rasu a shekarar hijira ta ɗari bakwai da arba'in da takwas wacce ta yi daidai da shekarar miladiya ta dubu da ɗari uku da arba'in da takwas yau da rasu imamu zahabi a lissafin shekara ta hijiriya kamar shekara ɗari shida da casa'in da shida ko makamancin haka Allah Ubangiji ya gafarta mishi. imam zahabi ya karatu a gun manya-manyan malaman zamaninsa irin su ibn da kaikil aid irin su ibn taymiya irin su al-hafiz abul hajjaj al-mizzi irin su al-hafiz ad irin su ibn Sayyidin an-nasi al-ya'mul waɗannan malamansa ne Kowannensu kuma malami ne babban malami har ila imam zahabi ya yayi dalibai da yawa wanda su ma sun zama malamai a bayansa irin su Khalil ibnu Aibak as-Safadi irin su as-Subki karamin kenan irin su Ibn Kathir mai tafsiri irin su az-Zailai wannan duk ɗaliban sa ne Allah ya gafarta musu yana da littattafai masu ɗimbin yawa manya da matsakaita da ƙanana cikin manyan akwai littattafai irin su Siru Alamin Nubala irin su Tarihul Islam ire-iren waɗannan manya-manya irin abin nan wato mizanu na itidal da makamantansu yana da kuma littafai matsakaita akan tarihi akan aƙida akan fikihu akan matsaloli daban-daban sai kuma 'yan mutsi-mutsi ire-iren waɗannan imamu zahabi malami ne da duniyar musulunci take tunƙaho da shi a fannin ilimi da ta haƙiƙi da sanin hadisi da fikihu da sanin ainihin lugal arabiya da ƙwarewa a tarihi da sauran fannoni waɗanda Allah ya masa baiwa a kai har ta kai wa malami irin ibn hajirin Allah ya gafata masa yake ba da labari cewa ya sha ruwan zanzan ba su ɗaya ba ba su biyu ba ba su uku ba yana addu'a cewa Allah Ubangiji ya huwace masa ilimi irin na alimamu zahabi kamar yadda ya faɗa a cikin risalarsa da ya yi ta takhrijin hadisin ma'u zamzama lima shuribala Allah ya gafata musu baki ɗaya wannan take take nan kwarai da gaske game da wannan babban malami wannan dan littafi na shi yayin magana ne akan ilimi na musulunci da wasu mas'aloli masu muhimmanci da suka shafi neman ilimi wanda ya kamata ɗalibi mai neman ilimi ko malami mai karatu ya san su ko kuma in ya san su a tuna mai su ya ƙara riƙe su malam ya ce a taƙaice alhamdulillah ala salamati fid din godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ba mu tsira ya tsiratar da mu yayi mu musulmai yayi mu ahlus ya tsiratar da mu daga sharrin kafirci da sharrin bid'a godiya ta tabbata ga Allah yace talabul ilmi wata ta'allumihi ala al-aqsam khamsa farbin wa mustahabbun wa mubahun wa makruhun wa haramun ya ce kaga neman ilimi da karantar da ilimi da koyansa talabul wa ta'allumuhu neman ilimi wa ta'allumuhu da koyan ilimi alal aqsamil khamsati ya kasu zuwa gida biyar wato sai amfani da tsari na yadda ake raba abubuwa zuwa biyar kamar yadda yake a cikin akwai abin da yake fardun dole akwai mustahabbun wato abin da aka so mutum ya yi, in yi zai samu lada in ya bari shi ya asara wa mubahun da abin da yake halas, kuma da bahaushe yake cewa yin ka banza barin ka banza wa makruh da abin da yake abin kyama wato kanin haram kenan wa haramun da kuma wanda yake haramun batatar falfardu wani irin nau'in ilimi ne yake farilla ga kowane musulmi wanda ba za a yi maka uzuri ba akan jahiltarsa yace imma ala kulle ahadin akwai abin da yake ne alal a'yan wato farilla ne akan kowane mutum kwaya daya kasalati wal iman kamar sanin hukunce hukuncen sallah da kuma sanin hukunce hukuncen tauhidi shi yake nufi da al-iman wa ma urifa bid-darurati min islam da kuma sanin abun da ya zama na dole a cikin addinin musulunci wato abin da baka bukatan ma sai ka je gaban malami ka koya sannan zaka san shi abin da indai ka tashi a kasan musulmai tsakankanin musulmai garin da aka san addinin musulunci to ka san wannan abu azumi ma da abu akwai abin da shafi ibada ta sallah wanda ko yanzu nan mutum ya musulunta to an ji ba kaɗan nan da awa biyu sai ya yi ta sai ya buƙaci zuwa ga yin sallar magariba ko yanzu mutum ya musulunta zai musulunta ne da kalmar tauhidi to kaga waɗannan biyun basic ne sai kuma abin da in dai kana rayuwa a ƙasashen musulmai to kowa ya san hukuncin wannan kowa ya san wannan addinin min al-awamiri wan nawahi na daga umarnace umarnace da hane-hane allati la yashubbu al fi baladin illa wa huwa yadriha wanda yaro ba zai taso a wani gari na musulmai ba ya zama matashi face sai ya san waɗannan abubuwan insha allahu in Allah ya so zai wuya mutum yanzu ya taso a Zaria ko Kano ko Sokoto ko Borno ko Daura ko Katsina ko Kaduna ko Yamai ko ya taso a makka ko madina duk wani gari da musulmai suke a ce garin ana sallah biyar duk watan azumi ana azumi a ce ko misali bai san cewa shan giya haramun bane ƙarya haramun bace zina haramun bace sai wuya wannan inda ya taso a cikin wannan garuruwan in kai taso a wani waje gari wani gari can daban wanda ba irin wannan ba to ta yi ba dole ya sani ba wannan shi yake nufi da ma ma urifa bid-darurati min dinin islam ina fata mun gane yace wal manasikil wajiba wa imma fardu kifayatin kan wancan shine nau'i da farko fardu aini wajibi ne akan kowa ya san waɗannan abubuwan. wa fardu kifayatin abu kuma farilla ne wajibi ne amma wasu na iya wakiltan wasu ka ka ka ka ne ne wannan ka hibbi ne ko ka hibbi alquran na'am ka hibbi alquran kaman haddace alqurani wajibi ne akan al'ummar musulmai ta haddace alqurani amma wajibi ne akan dai wasu sai kowa ya haddace amma da za a zo garin musulmai a ce kwata-kwata babu wanda ya iya dukkan dukansu sun yi saban Allah amma idan wani ƙwaya ɗaya ko su ƙwaya biyu ko su ƙididdigaggu suka tsaya suka koya suka iya alkur'ani sun ɗauke wa sauran wannan farlanci wal fara'idul waqi'ati da'iman da kuma sauran farlori waɗanda suke faɗowa yau da kullum wal manasikil wajiba da kuma ibadoji na wajibi wanda aikin su kama aikin hajji da umara wa ma'rifatul halali wal haram da kuma sanin halal da haram haddace alqur'ani fara'id wancan shine gado da yake zuwa ko da yaushe idan an yi mutuwa da sanin aikin haji da umara da sanin kaza halas ne kaza haram ne kaga duk waɗannan abubuwan da ya ambata a nan ilimi ne zurfi ke yanzu wannan wasu na iya wakiltar musu ba wajibi ne akan kowa sai ya san ya raba raban gado yake ba wajibi ne akan kowa sai ya san hukunce hukuncen aikin haji da umara ba kuma wajibi ne akan kowa sai ya san matsalolin halas da haram kowanne da dalilin ta ba wajibi ne akan kowa amma wajibi ne akan musulmai dukkaninsu a samu wanda suka san wannan wa nahu zalika da makamantan waɗannan wa huwa al-murad bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam in kana qalu wannan kuma shine abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufi inda gaske ne ya faɗa da aka ce ya ce da ilmi faridatun ala kulli muslimin kaje ce inda gaske ne annabi ya faɗa saboda akwai tababa hadisi ne wanda yake ya sha wahalar kanikanci kafin a iya tabbatar da shi al-imamu ibnu majah ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi shi ma a haka nan khatibul bagdadi mun karanta shi a cikin littafin abin nan ma ibnu abdul bari jami'an wa fadlihi da sauran littafai sarwaito shi annabi yana cewa neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi to dai hadisin aka bubbuga aka bubbuga ƙarshe dai zama hadisi ne hasan kamar da imamul iraki ya hassana shi haka na al'imamu suyuti da kuma a wannan zamanin a shekul albani Allah ya gafata musu gaba daya kuma babu ƙarin wa muslima iya muslimin ɗin ne kawai ɗalagul ilmi faritun ala kulli muslimin wanda lafazin muslim kuma muslima din ta shiga ina fata mun gane wannan to shi zaka ji ce inda gaske ne ma annabi ya faɗi wannan magana to sai zama ma'anarta shine fa ma'anahu fil jumlati sahihun wa huwa mahmulun ala al-ilm al-lazim li kulli ahad ilimin da ya zama wajibi akan kowa shi annabi yake magana a sallallahu alaihi wasallam wato ilimin sallah da tauhidi da ilimin larura ga duk wanda ya taso a ƙasar musulmai to shine ya zama wajibi akan kowa sai ya koya wannan kai idan mutum bai koya ba to yana cikin saban Allah yana cikin kuskure dan haka ya kamata mu gane wannan amma wanda ya tsallaka wannan to in kana yin shi kana yi ne yanzu a matsayin nafila kana yi ne a matsayin wakilci ga sauran musulmai shine zurfafa ilimi da sanin fannoni mabambanta eh, har yana magana akan kashi na farko wanda shine alfardu sai ya ce wa fihi masail dama ya ce sunan littafin masailu fi talabil ilm to akwai mas'aloli akwai wasu wato kamar a ce wasu point wasu ababen lura da yake so ya tattauna a nan daga ciki fa alal mar'i a tasdiqu bi kulli ma jaa bihi sallallahu alaihi wajibi ne akan duk mutum musulmi ya gaskata dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi a dunkule wato ba dole ne sai ka san su dalla dalla ba amma a dunkule ka tabbatar komai gaskiya ne wa ya da dinal islami da itikadan jaziman kuma ka kudirce musulunci a zuciyarka kudircewa wadda ba ta rawar kafa wala ya ta'ayyanu ala man salada sadruhu lidhalika ta'allumu shay'in min al-kalami wanda zuciyarsa ta sanyaya ta natsu da sanin Allah ta natsu da gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba dole bane akan shi sai ya je ya koyi ilimin tauhidi irin wanda ake cewa ilmul kalam ko mun gane ilmin alwujudu albaqa'u alqidamu almukhalafa wannan ilmin tauhidi wanda za a ce idan kayi nisa zaka ce ba Allah to ba dole bane akan wala tahrirul adilla ko ba dole bane akan ka ce kana neman yadda ake tantance hujjoji na kafa hujja game da samuwar Allah na kafa hujja game da samuwar Qur'ani a matsayin zancen Allah ko samuwar aljanna da wuta ko samuwar azaba da ni'imar kabari in waɗannan abubuwan ba ruwanka da sanin makamarsu ta fuskar kafa hujja irin na ilmul kalam yana faɗan wannan ne saboda a zamaninsu wannan ilmul kalam shi ake gani kamar a matsayin ƙololuwar ilimi ko mun gani Za ka ga suna yawaita yi masa raddi mutanen wannan makarantar ibn taymiya tunda kashi ibn taymiya din da ɗalibansa su su su zahabi din su ibn da sauransu zaka ga suna yawaita yi ma fanni na ilmul kalami martani saboda ilimi ne da yake da rawa a lokacin kuma shi gwamnati ta yadda da shi a matsayin ilimin tauhidi a wannan zamanin zamanin ah, abin nan asrul mamalik sarakuna waɗanda asalinsu bayi ne ina fata mun gane wa bi hadha yaqulu khalafu wa salaf wa kullu munsifin yace da malaman da da malamai yan baya wato malaman zamanin tabi'ai da atba'u tabi da suna salaf ko da kuma malamai da suka biyo baya tun da kan wanda suka tsallaka karni na hudu har zuwa karni na bakwai da na takwas da su waɗannan suka rayu yace da haka suke faɗa wa kullu munsifin da duk wani malami mai adalci illa man shadda min almutakallimin wannan da suka fandare daga cikin ayan ahlul kalam akwai wanda suka fandare wannan gaskiyar suna ganin da zai ka san Allah ba sai ka san wannan eh, ilmul kalam qala abu amr bin salah sai buga misali da wani malami wanda malamin malaman su ne kaman kakan ne a ilimi abu amr ibn salah eh, sanannen malami ne usman ibn abdurrahman salahuddin ash-sharuzuri ash wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da shekara arba'in da uku mai littafin muƙaddima ta ɗan sara shahararriyar babban shehin makarantar a darul hadithin salihiyya a ƙasar baitul maqdis da kuma ya dawo ƙasar sham ya riƙe darul hadithin ashirafiyya wanda bayan shi aka baiwa al-imamu nawawi to wannan malami ne yake cewa haza ajma' alaihi sadar al-umma wa huwa mazhabul al-fuqaha'i wa man la uhsihi min mutakallimi ashabira wato cewa ba dole bane mutum ya koyi ilmul kalam kafin ya san Allah yace shine mazhabin da malaman farko suke akai da kuma mazhabin malaman fiqh waɗanda da waɗanda baran kirgawa ba cikin malaman mu ɗan ilmul kalam ɗin. malaman su yana nufin malaman mazhabin su na shafi'iyya ina fata mun gane to ga wani aliki da yayi a ƙasa daga Imam nawawi Allah ya gafarta mishi daga cikin dafin Majmu' Sharh Muhazzab nawawi yake cewa wa amma aslu wajibin islam wa ma yata'allaqu bil aqaid fa yakfi fihi at-tasdiq bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa itiqadu atiqadu itiqadan jazima ta fuskar wato abin da yake wajibi akan mutum game da aqida ya ishe ka ka gaskata duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da labarin lahira game da kabari game da kiyama game da ceto game da tsayuwa a gaban Allah game da hisabi game da ma'auni game da duk abin da annabi ya ambata kawai ka gaskata baka buƙatar wani zance fiye da wannan Ya ce ka ƙudurce ƙudurcewa wacce ke babu rawar kafa a cikin ta saliman min kulli shakkin kar ka shakka game da kuma wala ya ayyanu ala man hasala lahu hadha ta'allumu ajlatil mutakallimin wanda ya samu irin wannan gazgatawa ba dole bane akan shi a ce wai sai ya ji ya koyi wannan abin da ƴan ilmin kalam suke faɗa wa hadha huwa sahihu alladhi atbaqa alayhi salaf wal fuqaha wal muhaqqiquna min al mutakallimina yace wannan ita ce gaskiyar da gaba ɗaya malaman farko da malaman fiqh da waɗanda ma suke masu tantance bayanai a cikin ilmin kalam din dukansu aka haka suke tafi min ashabina wa ghairi sawa'un malaman mu ne ƴan mu da kuma sauran malamai fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yutalib aslan bi shay'in siwa ma zakarnahu annabi bai nemi wani mutum da ya gaskata wani abu ba ko wani abu fiye da abin da aka ambata na gaskata abin da annabi ya zo da shi wa kadhalika al-khulafa ar na wa man siwahum min sahaba Hakanan halifofi da wanda suka biyo bayan cikin sahabbai ba su da wata bukata a gun ɗalibansu ba su koyar da mutane komai ba in ban da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman ba'adahum min as-sadr awwal haka na bayan su بل الصواب للأوام وجماهير الفقهاء والمتفقين الفقهاء yace kai abin da yake ma daidai ga taron jahilan gari da ɗaukacin ɗaliban ilimi da malaman ma yace alkaffu anil haudi shine kowa ya kame ya ja da baya ya gujewa kutsawa fi da ƙa'ikil kalami cikin wannan sarƙaƙiya da lunguna na ilmin kalam shine ma gaskiya kawai yace makhafatan makhafatan min al saboda tsoron kada ya samu wata rawar kafa ya taqarraqu ila a aqaidi in ka je kana kutsawa za ka je haka ya rawan kafa imanin ka ya samu matsala yasubu ikhrajuhu alayhi wanda fitar da kai daga wannan rawar kafa za ta yi wahala da zai faru da kai abin da ya faru da manya-manyan malaman nan da ake labarin su kullum irin su faradi irin su abin nan abu hayyan irin su fakhar dinin razi irin su gazzali da sauransu fakhar dinin razi yana daga cikin malamai masu baiwa a duniya wanda ake ganin basirarsa ba ta gaza irin ta ibn timiya ba Ƙwaƙwalwa da yadda yake kama abubuwa zabi yake cewa ya kwankwaɗi wannan ilmul kalam da nufin wai zai gyara shi sai ce sai bai iya amaye da shi duka ba ya riga ya shiga cikin tsoka da jini da shi sai sun yi nisa da gane akwai kuskure kuma dawowa ta musu wahala haka gazali shi ma wani ɗan baiwa ne cikin malamai Da suna nan da yawa da an karanta labaransu ba muhalli da za a dawo da shi a nan yace to to ina kuma ka kai ga magarin mutum da haka kada wanda ya kutsa cikin wannan yace bal thawabu lahum al-iqtisadu ala ma zakarnahu abinda yake daidai ga jahilai da ɗaliban ilimi da ma malamai shine su takaitu akan abin da aka ambata min liktifa'i iktifai bit tasdiq al-jazim ka tsaya kai akan gasgata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qad nasta ala hadhihi jumlati jama'atun min huzzaqi ashabina wa ghairi wa ghairuhum yace kuma da dama daga cikin malamai namu da wasu malaman ma duk sun faɗi wannan to kaji abu na farko da yace mas'alatu sai sake cewa mas'alatu idza aslama ahlu nahiyatin min biladil kufr idan mutanen wani gari ko ta alƙarya kafirai suka musulunta ta ayyana alaihim ta'allumu usulul wajibat ya zama dole a kansu su tsaya su koyi wato asalin abin da yake wajibi a kansu wal muharramat da asabin asalin abin da yake haramun Allah ci tawatar wato mutum ya musulunta ba za a bar shi haka nan kawai ba ƙwa’un gari ne gaba ɗaya aka je da'awa suka musulunta ko ɗaya ɗayawa ne to wajibi a koya mishi abin da yake wajibi tauhidi sallah azumi aƙalla ya san waɗannan tsarki da ba a yin sallah sai an yi shi sannan abin da yake haramu a kan shi shirka shan giya zina ƙarya wasa da sallah da ire-iren su wajibi ne a karantar da shi alal akalli waɗannan abubuwa Wani haza iza zana haza au shariba au saraka jahilan don haka ne idan aka samu wani sabon tuba ya yi zina ko sabon tuba ya sha giya ko ya yi sata jahilan ba tare da ya san cewa wannan aikin haramun bane a musulunci ya ce lam a asam da yi laifi ba walam yi azzar ba za a yi horo ba au yi ufa anhu wahal yi azzar au yi ufa anhu auyu haddu, farko dai bai da laifi to amma za a mishi wani horo na punishment na jan kunne ko za a yafe mishi ya ci banza auyu haddu ko za a mai haddi na shan giya ko kazafi ko zina ko sata misali to wannan akwai sabani tsakanin malamin. sabanin yana zuwa ne ga wanda ya jahilci hukuncin ta fuska haramci ba wanda ya jahilci hukuncin ukubar ba mu kiyaye wanda ya san cewa kisan kai haramun ne a musulunci ya san cewa shan giya haramun ne a musulunci ko da bai san menene punishment din ba to wannan ba a kyale shi domin ya zuwa cikin hadisin Abu Dawuda wanda asalin shi na cikin Bukhari da Muslim hadisin wannan da yazo ya ce yayi zina annabi ya sake cewa yayi zina yayi zina har su hudu annabi ya ce mishi kai ka san me zina kuwa yace kwarai ko na san zina yace kana nufin al'aura ka ta shiga cikin al'aura ta yace kwarai ina nufin haka ataitu minha ma ya'ti ar-rajulu min zawjati ko na faji maka wancan yace ataitu minha ma ya'ti ar-rajulu min zawjati na aikata irin abin da mutum yake aikata da matar shi kaga yanzu ya san zina sunan wannan abin kuma haramun ce annabi ba shi uzurin cewa a kyale shi sai mai haddi tunda ya san zina amma da bai san cewa zina ba ce to hukuncin shi daban ne haka malamai suka tantance wannan ibn qayyim ya wannan magana a cikin zabil ma'ad yana nan a cikin mujalladi na hudu inda yake magana akan hukunce hukuncen hudud haka nan al-usaymin a cikin sharhin shi na abin nan na zabil mustaqri yi wannan magana kafin su ma malamai da dama sun yi wannan sai haka wanda ya jahilci cewa kaza haramun ne a musulunci yana da uzuri idan sabon musulunta ne ko idan ya rayu a inda ba a san wannan hukuncin ba wannan ya saba wa dokar bature a dokar bature eh, suna cewa ignorance of law is not an excuse in baka san abu kaza doka bane to ba ba ba ba ruwansu ma'ana inda zaka zo ga wani layi akan titi kai baka san cewa wannan layin ana nufin ka tsaya bane ka zo da kauye da motar ka ka shigo birni ko ina fitilu da zane-zane a kan titi in ka zo ka tsallaka ba ruwan karota ko kastiliya ko Rastafi? cewa ai kai mutumin ƙauye ne ba jalan baka lamba ka ba cewa daga ƙauye kake a ce daga wani ƙauye kake kana faɗi sunan wani ƙauye <laughs> mutanen ƙauye su dawo shi a ce daga wani ƙauye kake kawai baka taɓa shigowa birni irin Kaduna ko Abuja ko Kano inda ake yin titina ake musu wasu layuka kala daban-daban ga fitilu a gefe akwai ja akwai girin akwai kaza kuma kowace da da ma'anarta don ka zo ka tsallaka aka kama ka aka ce nisa ka tsallaka ce wuciya kawai zan yayi kai ba ga danja ba kai ba ga zebra line ba ke me ma'anar shi ba za su kyale ka ba sai ai sun samu ma gara kenan ko za ka ma gane kuranka to wannan dokar nasara kenan amma dokar musulunci idan aka samu mutum da irin wannan kuskuren to za a yaƙi ne saboda shi sa wancan da ya fi tsari a cikin masallaci annabi da ne hukunci amma babu wanda ya wani sahabi dan makka ko dan madina yayi wannan rashin rashin rashin sanin to da shi ya san masallaci wuri ne muqaddas mai daraja da bai halatta a mai haka ko mun gani to amma su a dokar su ba da suka iya sai dai kai lauya ne ko ka san wani wanda ya iya rigima irin ta lauyoyi sai ku ta yi Allah ya kyauta to wannan kenan yace fihi niza'un bainal fuqa bainal ulama akwai sabani tsakanin malamai game da shi a yafi mishi kula a mai haddi wa zahiru abin da yake zahiri rad'ul haddi anhu dar'ul haddi anhu za a cire mai haddin bi khilafin nashi baina azhuril muslimina to shine banda wanda ya rayu a ƙasan musulmai almudda'il jahala bit tahrim yace shi bai san shan giya haramun bane bai san caca haramun bace bai san riba haramun bace bai san zina haram ba ce an haife shi a Sokoto ko Gusau ko Huntuwa ko Zariya ko Kano ko Kaduna ko Bauchi ko Yamai ko duk wani gari da tun da ya tashi yake jin ana sallah ana salati ana wa'azi ana tafsiri ana ana yi a rediyo ana yi a TV ana yi a ina, ya ce wallahi tallahi tun da uwanshi ta haife shi shi bai san zina haram ba ce to wannan ba za a gaskata shi ba ƙarya yake sai a mai hukunci tun da uwanshi ta haife shi bai taɓa sanin cewa an haramta sata a musulunci ba shi wallahi ɗaukar halarci yanka gabu ka ɗauka wannan yake to lam nusaddiquhu <laughs> wa nahudduhu Wannan za ce bari na hankali yake mutane ko bari na hankali kake ba za mu gaggata ka ba kuma ba za ba za a kyale ka ba ba za a ne haddi kamar misali mutum ne a ce yana aji hudu a university sai ya satan amsa sai a kama shi da expo ana zuwa sai ce wallahi tallahi shi ba bai san cewa haramun bane abin shi ya ɗauka ya ana akwai wannan dama cewa in ka rasa yadda za ka yi kaɗan leƙa wata wata laya haka ƙarfin akwai wani ra'un sa zai karɓi wannan kai ko ana albani sai malam malam sa za ku da wannan a ce ɗan ss2 ya fata ansa yace ai shi bai san kuskure bane wala ban sani ba kaga ba a karɓa ba amma idan ba ko ne a ce wani ne ya taho daga riga ya zo ya shiga aji ɗaya farkon zuwan shi haya islam yanzu ne ma yake so ya koyi musulunci kawai ran da aka fara jarabawa ta farko kawai sai ku ga yana sata ansa ke kai arko yayi dai ke ai malam ina so in kwafa ne ina so in gane ne ba ga sai a kai sai yabe sai a ci shi to kai in ana jarabawa ba a kwafan na kowa kaka saki ina fata mun gane to irin wannan ne malamin sai mas'alatu man marida قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه يوان da zuciyar ta riga ta samu wani ciwo na shakka da waswasi yana da wasu tambayoyi waɗanda ba za su gushe ba sai ya tambayi malamai wajibi ne akan shi je tambayi malamai masana don su ga mai gaskiya wala yum'in amma ba wajibi ne a kan shi sai ya zama ɗalibin ilimin da zai zurfafa ba idan ya tambaya a warware mishi me yasa aka ce kaza me yasa kaza ya zama hukuncin kaza yaya gaskiyar kaza wa akbaru adwiyatihi al-istiqaru ila Allah amma fa ya sani mafi girman maganin da zai ma maganin ciwon wasuwasi da dattin jahilci shine komawa zuwa ga Allah wal istighathatu bihi da neman agajin Allah falyukarrir hadha du'a ga wata addu'a kuma ka ta yin ta ya kai wanda kake cikin wasuwasi wanda ka biya ta yana da wasuwasi kan addini yana ya ji wasu shigoyi a gun wani dan sun kama zuciyarsa shi yana ganin anya tura wanda suke cewa babu Allah kama fa suna da ɗan wani ƙanshin gaskiya ya je yi karatu wata yan diploma ko wani babban digirin shi a wata ƙasa ta arna a Russia ko Ukraine an cika mai zuciyar shi da wasu ɓarna. ya dawo cikin musulmi kamar yadda eh, abin nan dawo yake faɗa la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukazziban shi ba mumini ba shi ba kafiri ba gashi nan wani hankaka hankaka wani jemage jemage kasan akwai su tsewa cikin mutanen mu irin waɗannan to ga wata addu'a sabidan za ta ce mukeka ka wal yukthir minhu kai ta fadin allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila wa israfila munazzil at-taurati wal injil ihdini limakhtalifa fihi min al-haqq bi idnika innaka ta man tasha'u ila siratal mustaqim ya allah ya ubangijin jibra'ila da mika'ila da israfila ya Allah wanda ya saukar da akara da injila ya Allah ka shirya shi akan duk abin da aka yi sabani akan shi da izininka zuwa ga gaskiya ya Allah lalle ka take shiryatar da duk wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici wannan ba sai mai shakka ba hatta kai da kake ustazu ka dinga yawan adda. akan matsaloli da ake saɓani akan su a cikin addini da rigingimu da suke tasowa kullum me gaskiyar su idan kana wannan Allah ya taimake ka akai shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yana faɗa da kanshi yana ba da labari kamar da ibn qayyim ruwaito a wurare da dama cewa idan ya zo yana karanta fassarar qur'ani zai yi rubutu ko zai ba fatawa ko zai yi darasi sai ibn taimiyya ya yi shekaru da yawa tsawon rayuwarsa yana tafsiri ran juma'a haka bayan sallar la'asar tunda baban shi rasu na masallacin almasjidul umawi a dimashq yace to wani lokaci sai kanta littafai birdik sai kanta littafi tafsiri guda ɗari amma sai kasa gamsuwa da mai asalin fasara aya shi sai ya tashi ya yi sallah ya yi ya nemi kusanci zuwa ga Allah a sujuda yakan cewa ya mu'allima adama allimni wa ya mu mufahima dawuda fahimni sai kuma ya dinga yin wannan addu'a bayan ya idar da sallah ya Allah wanda ka sanar shaida adamu wa allama adama al-asma ya Allah wanda ka fahimtar da annabi dawuda sulaimana wafa hamna har Sulaiman kenan ko abinda baban shi bai gane ba Dawuda ce to ya Allah ka fahimtar da ni to sannan sai ya tashi sai ya ji wata wata fahimta ta zo mishi kawai kamar kamar ilhama da ka zaka ga cewa da tafan Ibn taymiya musamman majmu'ul fatawa suke cike da dimbin ilimin tafsiri wanda ba za ka samu ba sai a wajen ajza'un da suke magana akan tafsiri in kana neman bayani akan wasu ayoyi da wasu sarƙaƙiya da sai ka koma zaka idan kana so ka samu irin wannan fahimtar abin abinda ka dinga yi shi ne roƙon Allah baya ga dagewa da karatun da kuma ba da gaskiya ga abin da tsayawa akan bin doka Allah kuma hadda addu'a tana taimakawa wajen samun fatahi a kai. wannan addu'a asalinta al-Imam Muslim ya ruwaito ta daga Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'a a matsayin du'a'u listifta musamman a sallar dare Wani nujaddid at-taubata wal istighfar daga cikin da taimaka maka kuma kai ɗalibin ilimi ka fita daga sarkakiya da ruɗani musamman a wannan zaman namu da sarkakiya da ruɗani ta yawa ka rasa ma menene abin da zaka ba kanka fatawa kafin ka ba wani magana akan sallah magana akan azumi magana akan tauhidi magana akan al'amuran yau da kullum yanzu je na rigingimin na siyasa yanzu ana kifawa nan da kwanaki kadan za a fara kuma rigingimin azumi za a shiga na tafsiri za a shiga na ganin wata za a shiga na tahajjudi za a shiga na kaza za su ta zuwa haka yadda ka san ka kitsa illailil muzlim ya za ka yi da su ko mun gane su suka yawaita waɗannan abubuwa sai kuma ka sabunta tuba da istighfari tuba ita ce al-iqla an barin zunubin gaba daya tuba tana dauke da abubuwa guda hudu na farko al-iqla daina yin zunubin sannan annadab yin nadama a kan mutum ya ji yana Allah wadarai da abin da ya yi. nadama yana yana yana kokawa zuciyar shi abin da ya a baya sannan kuma al'azumi ala adamil auda da kuma niyyar mutum ba zai sake ba da kuma mai gurbin zunubin da ayyukan kirki to wannan shi ne tuba mutum yana shirka ya dena ya tuba ya kuma jirta kaicin da ya yi shirka sannan ya maye gurbin shirkan nan da aikin alkhairi mutum yana sata da ya dina ya ta kaicin da ya yi sata da sauransu wannan shi ne a tauba za haka kaga tana ɗauke da abin da ya wuce da wanda zai zo da wanda ake ciki nadama kan abin da ya wuce barin abin da kuma yin niyyar ka a saki tuba ke ita kuma al-istighfar shine mujarradin addu'ar neman gafara wanda a cikin tuba akwai ta amma ba dole zama a cikin istighfari akwai tuba ba mujarradin addu'ar neman gafara wanda ita gafaran ita ce abu biyu kamar da suka ce abu na farko shine Allah ya rufa asiri ka a san kayi laifin duniya da lahira a duniya ya rufa maka asiri kamar da hadisi musulmi ya ambata a kuma Allah ya shaida maka cewa kasan san kai kaza kai kaza kai kaza kuma na rufa ma asiri to yau ma na rufa maka wannan shine abu na farko kenan abu na biyu kuma kada a yi maka azaba da zunubin to akwai ƙari na uku da Allah ya kan yi ma wasu in yasu shine ulaika allazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin Allah ya ce sai ai shi ma sai a juya maka shi zuwa aikin lada amma wannan ba kowa Allah yake haka wannan shine istighfari fadan Allah na yi laifi kaza ka yafe mini Allah na yi laifi kaza ka yafe mini a wani lokaci suna iya da ma'anar junansu istighfari da tauba suna iya da ma'anar junansu ko su a amfani da su jabuli amma dai wannan shine takaitacciyar abin nan magana game da me ake nufi da su da an kiraye su to da aka san mutum ya yi bin ya tuba ya bar laifukan da ya san yana yi sannan kuma ya yawaita istighfari ya yawaita ambatan Allah da cewa ya Allah na tuba ka yafe ni wal yas'alillaha ta'ala li yaqina wal afiya ya dinga roƙon Allah kuma ya bashi gaskiya ya kuma bashi lafiyar zuciya fa innahu insha Allah la yanqadi la yanqadi anhu ayyamun illa wa qad ufiya insha Allah mutum yana yin haka kwanaki ba za su wuce ba da yawa sai ji kai Allah ya warkar da shi min maradihi daga wancan zuciya wancan ciwo wa salima lahu tauhidu sai ji imanin shi ya tsira wastaraha min ad-dukhuli fi ilmi al kuma ya huta daga shiga ilmi al-kalam allazi wallahi al-azim yace wanda shi ilmi kalam na rantse da Allah mai girma ta'allumuhu lidar ida'ihi lidar ida'ihi lahu addu'a a adida kace zaka koyi ilmin kalam dan ka tare cutar rashin lafiyar zuciya to zai haifi maka da wasu rashin lafiyar ne fiye da wancan wato magani ne mai kawo cutuka fiye da kan mutum yana jin kishi ya ɗebi ruwan kwata ya sha ɗadi sunan shi ruwa amma ba zai kusa da kai ba kuma zai haifi maka da wasu cututtuka fiye da kishin ya ce rubba ma ƙatalahu kai wallahi ilmul kalam zai iya kashe kama bal la taqa'u kasaratu shukuki wa illa liman ishtagala bi ilmi ba a samun musulmi ma ya fada cikin tsautsayin shubha da shakka sun ya tagalsu da irin wannan ilmomin da sunan zai san Allah ta hanyar su kamar da aka ce wata tsohuwa ga Fakhruddin Razi can wani kawatan malami ya zo garin mai sabur ya ce yana da hujja guda dubu akan tabbatar da cewa Allah akwai Allah tsohuwa tana cikin kaɗin abin nan dinta me yake ci mishi zare irin kadi da yake na auduga kawai ta ce da a ce a zuce shi babu shakka kwaya dubu da bai nemi dalili guda dubu ba ba ka buƙatar dalili dubu a kan sanin Allah in ka da shakka guda dubu a zuciyar <laughs> ta ce ta wata wannan wa'azin ana gayyata wa'azin ne cewa zai faɗi dalili dubu na samuwa Allah ta ce ba ta buƙata saboda shakka dubu ta sa ya nemi dalili dubu Allah ya kyauta yace fa dawa'u hadhihi ramyu hadhihi al-ashya' al-muhlika warakaka kawai daga ilmul kalam da barnasa shine kai jifa da ababan da ke cikin shi masu halakawa wal iradu anha bil kulliya ka kauda kai daga barin su wal iqbalu ala kasrati tilawati was salati wad du'a wal khawf ka tinkari yawan karatun alqur'ani da yawan sallah da yawan addu'a da yawan tsoron Allah wannan to shine tsirarka فأنا الزعيم له بأن يخلص له توحيده maulahu. مولاه yace na lamunce maka ni zahabi cewa in ka rike karatun alkurani da sallah da addu'a da tsoron Allah yace na lamunce maka tauhidin ka zai tsira kuma Allah ubangijin ka zai baka lafiyar zuciya wa in lam yasta'mil hadha dawa in ko ka ki amfani da wannan maganin karatun alkurani sallah addu'a tsoron Allah yace wadawad da'a bidda'i kaje kana maganin cuta da wata cutar wagarikatil audiyati fi audiyatil ara'i wal uquli kaje ka nitse a cikin fagen waɗannan ra'ayoyi da amfani da hankali yace faqad yaslamu faqad yahlik kana iya fita lafiya kuma kana iya halaka waƙar ya ta'allalu ila an ya kuma kana iya samun cuta wadda za ta zama maka cuta ajali babu garanti amma shi wancan akwai garanti ya ci gaba da cewa matsalatu wa min fardil ilmi ya daga cikin ilmomi na dole akan musulmi ma'arifatu zulmali kaifa yuzaki. wanda ya samu kuɗi sai kai misali yanzu shi faralin ilimi ya ƙara akan shi bayan na sallah da azumi da yake akan kowa shi yanzu ya ƙara akan shi na sanin yadda ake yin zakka wa kaifa ya hujju da sanin da ake aikin hajji inda ka samu kuɗi na aikin hajji to wajibi ne ka san aiki aikin hajji sai ka je ka koya wani hawi haza da abin da ke alaka da wannan fa haza yajibu ala haza ta'allumuhu wannan ilimin na zakka ga wanda yake da dukiyar zakka sawa'un ta noma ce ko ta kiwo ko ta kasuwanci ya wajaba akan shi ya san ilimin zakka dunal miskin dan da talaka talaka ba yi da bukata sai ya san wannan ilimin in kuma ya koya to dai riba kafa ne amma ba dole bane akan shi ibnu Abdulbari, in kun iya tunawa mun karanta a cikin jami'in da ilmi fadli yayi wannan magana har ya kawo maganganun wasu malamai kamar isa kadan dan rawiya wanda ake cewa shi yana ganin a a koyon kowane ilimi wajibi ne kuma yace a wannan magana bata tabbata ba sannan al-khatib a cikin tafin shi al-faqih wal mutafaqih shi ma ya kawo magana da take nuna kwatankwacin haka wa kadhalika yajibu ala tajiri ma'arifatu ma ya min al-bai'i wa ma yahrum haka nan dan kasuwa ya zama wajibi a kansa shi ma ya san menene ya halasta na kasuwanci me bai halasta ba wanda ya shiga kasuwanci wajibi ne ya koyi ilimin kasuwanci a musulunci menene yake ya halasta me bai halasta ba wani irin mu'amala ce take daidai da wanda ba ta daidai musamman a wannan zamanin da muke rayuwa wanda mu'amaloli suka yi yawa na business iri daban-daban duk wanda zaka shiga yana da matuƙar muhimmanci ko kuma ma wajibi ne ka tambayi malamai masana yaya ake yin wannan abu musamman yaya hukuncin shi a musulunci musamman irin wannan online businesses din da suka yi yawa ga suna iri daban-daban da da da yan crypto din nan masu me sunan ta mata ta kusa fashe wannan wai ta fashe kwa yanzu kuku eh, fai na zama an kikiro taran nan ma tato shi take kowa ce to kaga ya kamata duk wannan zaka shiga ka tambayi malamai yaya yake kuma abun mamaki shi ne. su masu shigar ba sa ma san malamai su ce musu haramun in an ce haramun da za su fara Allah isa suna zagi ko suna tumi malaman da jahilci to kaga wannan wace irin kasa ce wannan jama'a wace irin al'umma ta daga cikin alaman lalacewa al'umma shine zama jahilanta suna tuhuma malamanta jahilai su suke so su malamai wahayin me za su faɗa yana daga cikin tashin hankalin da muke ciki a wannan zama jahilai suna so su za su dinga ba malamai aiki cewa ku faɗi kaza kan ku faɗi kaza ku shiga cikin harka kaza kan ku shiga kaza ba na ku bane wani irin fitina ne wannan jama'a Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa ya'rifu tajiru wal muzakki wal hajj min zalika ma la budda min da dan kasuwa da mai yin zakka da mai niyya aikin haji to wajibi ne su san abin da yake dole akan su mas'alatu ga wata mas'ala har yanzu dai ana magana akan ilimi na wajibi yace kila wasu ce ta'allumu a qiblati fardun fardu ainihin kal sanin ya ake gane alƙibla. wasu ka ce farilla ne akan kowa kamar yadda kowa yake allura alwala in a yi sallah wal asahu la yajibu li adami al hajati ilayhi galiba amma abin da yake wajibi ba yake daidai ba wajibi bane saboda ba koyaushe kake bukata ka san alƙibla ba inda ka zo masallaci da ka ga Ba baka bukatar sai ka duba wataƙila sai in ka yi tafiya ne ka je inda ba musulmai ko inda ba masallaci ko kuma ka ka kwana a wani hotel na arna to ne zaka fara tunanin ina ne alkibla wa huwa min furudil kifayati da masu ginin masallaci sun wakilce mu da ladan ya wakilce mu da sauransu mas'alatu ma la yajibu fa'iluhu qad yata'ayyanu wujubuhu ala suwarin akwai abin da ba wajibi bane aikata shi amma sanin ilimi game da shi na iya zama wajibi mislu kaman annika wal bay' wal hajj wannan abubuwan duka ba dole ne. da aure da ciniki da aikin haji suna iya zama ba su waje ba akan wani mutum ba amma kuma ya zama sanin ya waje ba akan shi izli umma had shurutun shurutun man lam ya'rafa waqatil haram saboda akwai wasu abubuwa da suke da alaƙa da waɗannan wanda in baka san su ba za ka yi aukawa cikin haramci ko da aure bai waje ba a kanka ba akwai abin da in baka san shi ba na yadda ake alaka da aure ko yadda ake da alaka da masu aure in baka san shi ba ka aukawa cikin haram haka kasuwanci ko da kai ba dan kasuwa bane kai kana saye a gun yan kasuwa akwai abin da wajibi ne ka san shi saboda wannan ko da kai ba mai aikin haji bane akwai abin da yana haɗa ka da masu aikin haji kamar farauta misali da sauransu kamar ɗaura aure ga mai aikin haji da sauransu kaga wannan suna da alaƙa da mai dukiyar ko mai zuwa aikin hajjin da kuma suna da alaƙa da kai da ba za ka je ba kaka je ka an san mishi aure kaga haramun ne kai ma a kanka mas'alatun alal walidaini ta'limul auladi wal aqfali awwalan fa awwalan ga wata gaba mai muhimmanci kwarai da gaske wajibi ne akan iyaye su karantar da 'ya'yansu na farko da na farko ɗanka na ɗaya kafin na biyu taso ka fara koyar da na ɗayan na biyu ya taso ya tara ana koyar da na ɗaya na uku haka har ta taru ma ya jibu buhu. wajibi ne ka koya musu abin da ya zama wajibi su guje masa wa yalzamu fa'iluhu wa atiqadu ka koya musu abin da yake dole su sani dole su kuzurci wa yuzakir al-abu waladahu sha'an tauhid wajibi ne ka tuna ma yaranka ku tattauna da yaranka da ya fara tamyizi ya san Allah ya san Allah ɗaya ne ya san Allah ne mahalicci ya san Allah ake bautatawa ya san Allah ne yake bada sakamako ya san Allah ubangiji ne abin da ya kamata ya tsorata ya san Allah ɗaya ne a sama yake wa annallaha rabbul alamin ya san cewa Allah shine ubangijin maliki khaliqul ashiya wa raziqul ahya shi ya da komai shi ke bada arziki ga kowa wa anna muhammadan nabiyyu ya san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa annabi Muhammadu shine annabin Allah wa annal islam dinuhu ya san cewa addinin musulunci shine addinin sa hatta ya alafa hustabiyu har ya ya saba da wannan ya zama a cikin tunaninsa wa yarsukha khafi tabi'i ya shiga cikin ɗabi'arsa malam Musa Sadi ba dan ya mutu ba Allah ya ji kai shi shi cewa yake ma da zaran yaro ya fara iya magana kar a take a koya mishi komai sai an koya mai kalmar shahada irin yara su koyon magana din ban san me inda ya samu wannan karatun ba amma da yake yake fada ne kuma a fara koya mishi baba mama da sauransu a fara koya mai kalmar shahada to dai ban san yadda abin yake ba gaskiya na san dai haka mali yake faɗa Allah ya saka mai da alkhairi in ka ga yayi maka kana iya ka dauka ne ban san dalilin shi ba ko kuma tunda yana rayu sai ka tambaye shi amma dai abin da ake so yaro kafin ya kai ga balaga ya san wannan yaro mu dan shekara biyar dan shekara shida dan shekara bakwai kafin ya shiga makarantar firamare ya san cewa shi bawan Allah ne Allah shine mahaliccinsa Allah ɗinnan shi yake ba wa kowa komai shi ya halicci kowa shi ya halicci komai ya san wannan ya shiga cikin tunaninsa wa mai yaza. idan idan ya zama mu mumayyizi allamahu alwudu'a was-sala sai akwai mishi alula akwai mai sallah wa hazzarahu az wa was wal a tsotar da shi sharri da haɗarin zina da haɗarin ƙarya da haɗarin sata wa aklal harami da hadarin cin haram wa dani da hadarin zubda jini wal maitati a adadin cin jini amin wal maitati da hadarin da haramcin cin mushe wa nahu zalika da makamanta wannan ya kamata mu sake lale ma mu shin kana musu wannan ko kawai sai dai kawai ku ta ku ta wasa kuna ujuju a cikin gida ko ka dinga daukan su a mota kuna fita kuna yawo anguwa anguwa ku je nan ku je can wai kuna yawon sallah ko kuna yawon buɗe ido ko kuma wani ma ba ruwan shi ko hakan ma ko sakin yaran fuska ma wani bai wani kawai yana nan ne inda ka san wani mala'ikan mutuwa a cikin gidansa da an ji shigowarsa hankalin kowa ya tashi wa hau zalika wa anna bulugha bi bulughihi yajri alayhi alqalam kuma a nuna ne cewa idan fa ya balaga alqalami zai gudana a kansa za a fara rubuta mashi lada da zunubi wannan yana da muhimmanci a koya ma yara duka wannan abubuwan sannan mata mu su koya ma ƴaƴanmu musamman mata abubuwan da suka shafi mata a keɓance saman yarinya ta tasowa ta ta sama balaga ya zama wajibi uwarta ko mata ubanta ko wacce take rike da ita ta koya mata waɗannan abubuwa sauƙin da za mu iya samu a wasu abubuwa daga waɗannan shine ana koya ma yara waɗannan abubuwa a makarantu islamiyya makarantun boko makarantun hada da sauransu don ka sa ɗanka a makaranta ko da baka samu lokacin koya mishi wannan ba ta yi ka tsira idan an koya mishi ta yi ka tsira domin dai abinda ake so dama dai a koya mishi ko kai kai tsaye ko wanda zai wakilce ka amma irin wanda kuma suke sa 'ya'yansa a makarantu na zallan boko babu addinin musulunci to gaskiya waɗannan suna cikin haɗari kuma suna wulaƙanta kyautar da Allah ya musu na yaya kuma Allah ya umarni ya ce ku anfusakum wa ahalikum naran waquduha an-nas wal hijara da haka ya kamata mu gyara Allah ya tsare ya gama da batu akan na farko shine al-ilmul al-fard al-ilmul wajib sai ce wal mustahabu talabu ilmul fiqh wal im'an fi abinda yake mustahabi shine zurfafawa game da neman ilimin fiqh wal im'an da kutsawa cikin shi wa ma'rifatu aqwalis sahabati wat tabi'in da sanin maganganun sahabbai da tabi'ai wa hujjajihim da hujjojinsu min alkitabi was sunna as-sahiha tabi'i wani sahabi wani malami wani da bada fatawa suka ce kaza da kaza da kaza ina maganganun su suke da ya hujjojin su wa nahu zalika wa babuhu akadu min ba'd wani ya fi wani daraja ko muhimmanci wannan wato wanda yake so ya san hujjar abinda ake yi kina ilmanci ya san su ya san su aikace wannan shine mataki na mustahabi ne ba dole bane ga kowa wanda yayi dan Allah zai samu lada wanda ya bari shi yayi asara amma bai yi zunubi ba wa ma'rifatu tafsir da sanin tafsirin alqur'ani ne girma wa ma la budda minhu min ma'rifati al-arabiyyati da kuma abin da yake wajibi ka san shi in kana son ka san fiqh ka san tafsiri akwai abin da ke rataye da shi na sanin harshen larabci wa lugatul qur'an da sanin larabcin alqur'ani wa lugatul hadith wal fiqh da sanin larancin fiqh da larancin hadisi wa muhimmatut tibbi da sanin abin da yake da muhimmanci na ilimin kiwon lafiya basic awwa a kiwon lafiya kamar yadda yake cikin zafin manaqibu shafi'i na al-imam al-baihaqi cewa shafi'i ya kasance yana jin takaici akan yadda musulmai suke wasa da ilimin likitanci sun bawa arna tun a zamanin shafi'i masana likitanci a lokacin ma yahudawa ne da kiristoci ba musulmai bane yace yana jin takaicin yadda musulmai suke wasa da ilimin likitanci to har yanzu din nan a haka ake eh a haka ake yanzu ga arna sun fi mu mu musulmai a fadin duniya gaba daya ko a keɓance a yankin mu dinnan na kasar Hausa ko Najeriya ko kasar um, uh, daular dan hodiyo zaka tarar mafiya rinjaye ga sanin ilimin likitanci managarci to kafirai ne yanzu da ake so a kai mutum wata ƙasa da za a ce a mishi magani na a zo a gani ina kai shi ƙasa arna ingila ko jamus ko ina ne in ka zo nan ɗin ma dai za ka ga arnan ne dai su suke kan gaba Allah ya kyauta mu an bamu da islamic chemist da maganin gargajiya da maganin ƙarfin maza Allah ya kyauta wa ma saha al nabawi da kuma sanin abin da ya inganta na hadisai wa ma hasuna da abin da yake kyakkyawa wa ma sabata min alqira'ati wa ghairi zalika da abin da ya tabbata na qira'o'i da abu makamanta haka duk wannan mustahabi ne irin abin da malamai suke yi da ɗalibai na bincike da karatu da nazari to mustahabi ne ba dole bane wa ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallama wa maghazihi haka ne yana daga cikin mustahabi ka san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙensa wasiratul khulafa rashidina da tarihin halifofinsa ɗin nan guda hudu shiryayyu masu yatawa Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in wa ma'rifatu da sanin rijalul hadith rijalul hadith sanin mazajen hadisi masu riwaya wa jarhihim wa ta'dili da sanin suka ko nagartarsu ila gairi zalika mimma yata'allaqu bi hadhihi al-ulumi da abin da ke da alaka da dukkan waɗannan ilmomi ila an yantaqila al-alimu ila mubahi ana nan har ka gama da abin da yake mustahabi har ka kuda cikin abin da yake halas ne kawai min tarihi la'alanu kamar sanin tarihin duniya wal lughati da sanin harsuna wa shi'r al da sanin waƙoƙi wanda suke ba ba na haram ba duk wannan ka kuda ka kuda cikin abin da yake halas ne kawai bal kullu ilmin min al-ulum al-islamiyya yanqasimu ila al-aqsam al-khamsa yace kai kowane ilimi na cikin ilimin musulunci qur'ani da tafsiri da hadisi da fiqh da tarihi da duk waɗannan zaka iya raba abin da ake koya a cikin sa zuwa biyar din nan zuwa abin da yake wajibi da abin da yake mustahabi da abin da yake mubahi da abin da yake makruhi da wanda yake haram zaka iya raba su zuwa ga haka وليس من kulluhu الإسلامية ما كله حق وتعلمه متعين غير الكتاب aziz babu wani abu a cikin ilimin musulunci da za a ce duk abin da aka faɗa a cikin wannan fannin gaskiya ne akwai kurakurai babu wani ilimin musulunci da za a ce duk abin da aka faɗa dole ne sai ka sani ghairul al aziz abin da yake dukan shi gaskiya kuma da za ka iya sanin shi duka da ka kyauta shine alqur'ani kadai fa innaka tantaqilu ba'dahu ila ilmi hibbi mutuni hadithu sayyi wa sunan al-arba'a wal muwatta bayan ka iya alqur'ani ka san shi ka san shi ciki da bai to ilimin da ke biye da shi shine ilimin haddace hadisan bukhari da muslim daga nan kuma ka haddace hadisan as arbaa abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wal muwatta da ilimin da haddace muwatta waɗannan su ma ilmomi ne wanda suke dukkanin su gaskiya ne fa minha ma huwa fardun la yasau maru jahluhu a cikin waɗannan ilmomi akwai abin da yake wajibi ne jahilcin shi ba zai wadace ka ba wa minha ma yundabu ila ma'rifati akwai abin da yake kuma mustahabbi ne ka tsaya ka karance shi wala yanbaghi lil mar'i jahluhu zai halasta ga mutum ya jahilce shi ka iddatu ahadithatil iman zai halasta a ce ka jahilci hadisai wanda suka shafi tauhidi ɗaiɗaiwansu wa tahara da hadisai wanda za su ishe ka sanin yadda ake yin tsarki alula da kama ruwa da wankan janaba da wankan haila ga mata wasala da hadisin da su ishe ka sanin yadda ake sallah tsayuwar sallah karatun fatiha yadda ake tahiya yadda ake zaman tahiya da sauransu yace wa zaka da hadisai yan kididdiga guda su san zakin da ake yin zakka wal hajj da hadisan da su koya maka aikin hajji wal bai da hadisan da su koya maka ciniki wal nikah da hadisan da su koya maka yadda ake aure wal hudud da hadisan bayani akan wato haddoji na shari'a ga wanda ya laifi wal aqima da disan bayani akan abin da ya halasta na abinci wa baduha akadu min ba'd da kuma wani kinan ma yake wasu sun wasu muhimmanci kama anna ba'daha yata'ayyanu ala talibi zaki amma yadda kuma wasu wajibi ne ga ɗalibi ya san su ko da ba wajibi ne akan wani ba in ka ce kai ɗalibin ilimi ne to duk abin nan da aka ambata kai dole ne akan akan ka ya juya daga misali ya zama dole kamar yadda ka san misali yanzu neman kuɗi ga wanda yake goro sungul ba dole bane ya nemi inda yana samu abin da ya yake ci safa da ranar dare kuma baban shi da mai riga sallah shikenan sai ya tabbacin shi ya fito majalisa ya zauna in yana neman abin arziki ya je neman abin arziki amma dole bane ya kama neman kuɗi gada gada amma wanda ya aure ya haihu yana da ƴaƴa yana da marayu yana da kanito wannan dole ya tashi neman kuɗi wajibi ne in bai nema ba ya yi saban Allah domin kafa bil isman an yudayya man ya'ulu kaga ciniki da kasuwanci asalin shi mubahi amma ya zama wajibi kan ka kai da ka da ka je kai yayin mutane ka kawo su duniya ba zai yi ka ba su su zama suna cikin wahala ba to haka wanda duk yace shi ɗalibin ilimi ne wannan abubuwan duka dole ne a kai shi sanin qur'ani sanin tafsiri sanin hadisi sanin jarhu wa ta'dil sanin lugha sanin kaza dole ne a kanka, dole dole ba ka kai rinda daga ɗalibin ilimi ko kuma kai ma ɗan gari ne kai ma kawai ka zama kai ma alin ya ayyuhan nasu ne yan renin hankali ne da rena malamai ka zama cikin su kawai shike kamar yadda muke gani yanzu amma yanzu mutane suke su ɗaliban ilimi ne ko ba ruwansu da abubuwan da suke su ne ilimi sun fi gane ma da shiga rudani da shiga shara ba shanu shine damuwar su Allah ya kyauta na ga lokaci ya kure ko lokaci ya kare bar mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب على كل والله um,